Bismillahir Rahmanir Rahim. Ziyad, kashi na 68. You are so happy, aren't you? You are happy that my plans are backfire, aren't you? You are happy for that boy, is not it? You choose to hurt your mother and make some random boy happy. I wonder if you are even my son. Ko kaɗan baka gaji arziki daga gare ni ba. I may say that I regret giving birth to you. Menene amfanin haifar yaron da ba zai iya sanya ka farin ciki ba? ka haɗe mini kai da waɗancan banzayen mutanen da ko kaɗan ba sa da daraja all because of you burin da na ci alwashin da cikawa shekaru da shekaru ya rubuce. giving past you is the worst thing da na taɓa fuskanta da na san haka za ka bani kunya ka kuma watsa mini ƙasa a ido da babu abin da zai hana ni toshe hancin ka ka mutu kawai a jaririnka and let me make one thing clear to you babu kai babu auren jalila muddin ina raye ko da ko wancan munafikin mahaifin naka ya tilasta ka to babu abin da zai hana ka hada dukkanin su biyu ka aura and i swear yazid you will regret watsa min kasa a ido da kai ta karshe cikin tun kuɗa shi baya tana kuma wani irin huci mai cike da ɓacin rai da haɗi da ta farfasa zuciya sosai ya zai ta tamkar ya mutu a wannan gurin san bai ga amfanin rayuwarsa da wannan mata a matsayin mahaifiyarsa ba babu komai a zuciyarta ta sai kuma sharri zuciyarta na zafi ta zuciyarta zafi take yi masa fiye da tunanin mutum san babu sukuni tare da zuciyar tasa kullum cikin fargaban hali irin na mahaifiyar nasa yake yi bai san yaushe ne za ta canza ta ba an ce mata sun fi yawa a wuta tabbas an ce mata sun fi yawa a wuta tabbas baya cira ran mahaifiyarsa na ɗaya daga ciki he hates her completely sabida munanan halayenta juyawa ya zai fice daga ɗakin ta yi saurin kuma dakatar da shi da faɗan. hold it right there ka je ka sami mahaifin naka ka sanar da shi da akwai wacce kake so ba yan wurin abdulhakim ba kin yin hakan babu abin da zai ja maka sai tsinuwa ta sai tsinuwa ta and that girl jalila i will make sure i run her life forever muddin ka kuskura ka sake ka sake aka ɗaura maka aure da ita and that all hack na yi alkawarin koya mata hankali soon who is she da har take tunanin yanke wani hukunci cikin rayuwarka ka yi abin da na umarce ka kin yin hakan kuma daidai yake da ɓacin ran kowa a wannan masarautar get out of my sight ficewa ya ba har da ya tanka mata ba i told ce mini kika yi na da kin to be zaki aura ai mini kika yi da kin dubi za ki aura yaushe ne kuma kika koma kan dan uwansa cewar Abdulhakim yana kallon Jalila da ke durkushe a gabanta a gabansa tana kuka Abi ba sanya akai hakan ba ni babu komai tsakani na da Yazid ta faɗa cikin kuka Dariya Abdulhakim din yana kallon Surat da ke zaune cikin kujerar alfarma da ya kawo ta falon nasu abi daga ita har yazid din babu wanda yake son juna don haka hukuncin ta shine ka yarda a aura mata shi let her suffer tamkar yadda ta sa wancan ziyad din ya sanya aka rufe ni for almost two months a jail sakai sakarya kawai cewa surat din cikin harguwa kamar ya dauke ta da ball well hakan za a yi tunda can ba son auren nata da wannan marar mutuncin yaron nake ba bace yanzu kin shigo hannun dan dan dan dan kuwa hafiza kadai ta ishe ki magani a wannan gidan da akwai 'ya'yan sarakuna da yawa da suka nuna interest a kanki amma haka kika rufe idanunki kika kyamince musu yayin da ni kuma kika watsa min ƙasa a idanu kika kuma zubar min da mutunci kika shi da ke da mahaifiyarki akan sai wai yazid sai wai ziyad kike so ko to gashi nan ai wanda kika tsaya jira tsawon shekaru din ya watsa miki ƙasa a ido zai auro ta baki ba na tabbata kakarsa na ki, ya sanya ta haɗa ki da Yazid din da kuma haka zaki gama tsofewa a cikin gidan babu aure kin yi westin shekaru biyar cikin rayuwar ki westin for wanda ba zai taba son ki ba na tabbata cikin shekarun da hakuri kika yi kika yi auren ki da yanzu nan muna da jikoki ga kuma arziki da za mu ci mu more bakin watsa min ƙasa a idanu tare da maida ni ƙaramin mutum a idanun mutanen da suke ganin girma na. ko don wannan abin da kika aikata min ma ba zai sanya na barki ki cika burin ki ba mara mutuncin banza da wofi ita je jalila sosai take kuka da cin kuma abin da mahaifin nata ke faɗa mata bata taba tsammanin ziyad zai watsa mata ƙasa a ido ya auri wata bayan ita ba san bata ki bata ta zama matarsa ta biyu ba muddin zai aure ta ya kuma nuna mata yar kulawar da yake dan nuna mata a baya tashi ta da gudu tana fice daga gidan nasu dan kuwa zamanta a nan din babu abin da zai kara mata sai damuwa da bakin ciki saboda duk a babu mai nuna damuwa ko kulawa kulawarsa a gare ta balle su kwantar mata da hankali mugun kallo a blakin ya watsa mata da ya watsa mata ya watsa mugun kallo bin ya watsa matarsa da ke tsaye zuciya babu daɗi tana kallon su na yace what are you staring at faɗa zaki yi min ko duka na ma zaki sabida na taɓa yarki bata tanka masa ba dai ta juya fusace ta koma ɗakinta wace irin maganar banza ne wannan i have already announced batun aurenka da yar uwa da wurin ablakim don haka babu abin da zai sanya ni janyewa kai kanka ka san bana magana biyu batun aurenka da ita kuma babu janyewa ita kuma yarinyar da ka ce min kana so nata na kana son nata zabi ya rage gare ka ai zaka hada su su biyu ko kuma ka kyale ta but aure da kai da Jalila babu fashi <coughs> Tunda mai martaba ya fara magana kan Yazid din ke duke a ƙasa, san mahaifiyarsa ta hana rayuwarsa sukuni, ta wargaza masa tunani da farin ciki. Abin da ta damu da shi shine kawai ta ganta cikin farin ciki, bata damu da filin ɗin wasu ba. Gashi yanzu tana neman jefa rayuwarsa cikin sarƙaƙiya, ba shi da wani zaɓi da ya wuce ya amincewa auren 'yar wurin aminiyar tata, ko don kada Jalila ɗin ta shiga kunci da ƙiyayyar da za ta riƙa nuna mata. Abi na amince zan aure su duka biyar and I promise to do my best wurin kwatanta adalci a tsakanin su Shiru mai martaba din yana kallon Yazid din da har yanzu bai dago ba. Cikin kwantar da murya ce tell me son. Hafiza ce ta tilasta maka auren yarinyar ko ko ba haka ba. Kai kuma yar wurin Abdulhakim kake so ita kuma Hafiza ba ta kaunarta da kai. Hakan ya sanya ta tilasta maka wurin auren yar aminiyar tata. A hankali Yazid ya jinjina masa kai. Talmi me ta ce za ta yi maka muddin baka auri yar wurin aminiyar taka ba. Shiru zi din yi kasa ba su amsa. A jiya zuciya mai martaba din ya sauke yana mai mamakin hali irin na Hafiza. Ko ba a ce da shi komai ba. Ya san ta tilasta wa dan nata tare da kuma daukan masa alwashin wani abu muddin bai yi abin da ta ce din ba. a hankali furta all right you will marry them all ka cika alkawarinka na ganin cewa ka kwatanta adalci a tsakankanin nasu yin hakan zai sanya Allah ya taimake ka ya kuma kawo maka sassauci a rayuwa ka yi ƙoƙarin ganin ka rabu da mahaifiyarka lafiya wurin yin abin da ta umarce ka ɗin muddin ba wai ya saba wa doka addini ba ne kai jinjina cikin raunanniyar muryarsa ya ce insha Allahu abi ka je ka kirawo ɗan uwanka da akwai abubuwan da nake son tattaunawa da ku yanzu nan miƙewa ya din yayi daga zauren daga zaunan da yake cikin kuma girmamawa ya amsa mai martaba kafin ya fice daga fadar washe gari zaune dina take jigon mutum da ta ji labarin dangin ziyad na hanyar zuwa tambayar tambayar hand ɗin aurenta take jin abin kamar almara she can't believe da a ce shi ya faɗa musu ba grandma ba don ba za ta taɓa yarda ba mamaki take waye yake cikin ega ɗin mallakarta da wuri haka shigowar jafar ɗaki ya sanya ta ɗagowa tana kallonsa har ya ƙara kusa da ita ya zauna murmushi ya mata kafin ya ce i thought zan zo na same ki cikin farin ciki saboda mafarkin ki ya kusa zama gaskiya at last that is gonna be your husband no more cries no more being disprince no more overthinking sai ki ce alhamdulillah rungume sa ta hawaye na biyo mata hukunci sosai take jin ta fara kewar tun yanzu san ba ta son yin nesa da family ɗinta yanzu kuma fa tafiya za ta kenan zuwa gidan zamanta na kanta wanda ita ma za ta tara na ta ficho family ɗin sosai take jin wani irin kewa na da baibaye mata zuciya dan dariya jafar ya ce to tun ma ba su ƙara so an yi maganar ba kike kuka ranar da za su tafi kuma da ke kuma fa da za ki ba sai na fasa bin su ba ta faɗa cikin muryar shagwaba well ai kuma ba su isa mu hana su tafiya da ke ba saboda ke riga da kin zamo ɗaya daga cikin family ɗin ni dai ku kaɗai ne family ɗina ta faɗa cikin ɗagowa tana share hawayenta dariya ya kafin ya ce yes ko kin tafi ɗin we will still be we will still be your family forever murmushi ta ce kowane sati sai na zo na gan ku na tafi idanu ya waro kafin ya ce aiko gari daya muke aiko gari daya muke ma ba za ki dinga zuwa bayan sati ba balle kuma can Egypt baki ta turo tana kunkunai ƙasa-ƙasa. wai sai ya ciro cikin aljihunsa kafin ya shiga ta WhatsApp din nasa ya bi ciko ta numba ya shiga hotunan kayan daki da falo aka turo masa masu kyawun gaske da tsada mika mata yayi ya ce mata ki zaɓi wanda ya yi miki anan amsar waya ta shiga dudduba dagowa ce ta kalle su ta ce waɗannan kayan ɗakin sai ka ce wata 'yar gwamna ba su yi tsada ba kuwa kin ga kuɗin su ne da kike cewa sun yi tsada ya faɗa yana kallanta amma ai daga ganin su za su yi tsada ɗin fa yaya babu ruwanki da wannan just choose wanda ya yi wanda ya captivating mind naki sosai ta shiga kallon kallon su kafin kuma ta dago tana kallon sa ta ce gaskiya ni ba zan iya zaben mai kyau ba ka zaba min da kanka ta faɗa tana kuma mika masa wayar murmushi ya amsa kafin ya ce alright duk wanda kika je kika gani ko da bai yi miki ba kada ki kake ba kowa kake yi ba kowa laifi ai ina san zaka zaba min mai kyau sosai alright an ji masu mami za su zo a fara shirin tarban bakin sai ke ma ki shirya kafin nan ya faɗa yana miƙewa tsaye insha Allah ta ba shi amsa ficewa ya daga ɗakin kafin ta kwanta flat kan bed ɗin fuskarta na fuskantar sama sosai take jin ta wani iri duk jikinta ya sanyi ƙara shigowar text message ne sanya ta jawo wayar tata tare da buɗe text ɗin nasu tana karantawa murmushi ta saki tana ajiyar wayar kafin kuma ta tashi ta fice daga ɗakin sosai grandma ke shirye-shirye kai ka ce ranar bikin ne ya gabato kayayyakin da ta haɗa wa Dina da Jalila kama daga na sanyawa takalma 'yan kunni da wasu awarwaro waɗanda duk suka kasance na gold ne masu matukar tsada da dai dukkanin wasu abubuwan da ake bukata idan za a kai idan za a kai tambaya kamar yadda ake al'adar masarautar tasu shi dai ziyar da idanu kawai yake binta dukkanin wani abu da za ta yi don kuwa ta haɗa kayanta ta kashi ta ce da ita za a je tambayar auren dina tun mai martaba biyar yadda ba ma har ya zo da ya yarje mata da yadda kuma yadda duba da yadda ta takura masa sosai ta gama kintsa tare da kuma sanya aka fidda dukkanin waɗanda yake na dina ɗin kasancewa motar na ta za su wuce airport to mu kam mun wuce najeriya tambayo tambayo auren matar da boy zai aura da haka ku tabbatar kun kula min da gida kada na ga wata dameji ko abin da ba ne ba idan kuwa ba haka ba rai zai ɓaci don kuwa ba wani babban aiki ba ne a guri na na fatattaki mutum ya je can ya karata tunda ba zai yi mini abin da rai na ke so ba ta garishe cikin kallon bayan da ke yin hidima a site din nata kasancewar tara su da ta yi a layi duk ma amsa mata suka yi da ba za a samu wata matsala ba kafin ta yi hanyar ficewa saurin mara mata baya ziya ɗin yana faɗin grandma dakatawa ce tare da juwa tana kallon su ta ce a'a kaga kada ka dame ni da wasu kananun maganganu na san abin da zaka faɗa bai wuce ka ce a aura maka dina a taho maka da ita ba kada ka damu in dai hakan kake so kamar an yi an gama ne ka san ni fa da na cinciya ko mutum bai yi niyan abu ba sai na takura shi yayi sai dai idan ban yi niyya ba murmushi ya ce grandma ni ba wannan magana nake son yi miki ba she refused to answer my call since day before yesterday please idan kin je talk to her ta ɗauki kirana yoto ta yaya za ta ɗauki ka? baccin kana ƙoƙarin ka raba ta da dan yan uwanta ni kam kaga tafiya ta ma ta karasa sauran magana a waya ma karasa sauran maganar a waya ka san za mu yi ne mu dawo zuwa gobe saboda zuwa tambayo na dan uwan naka guda bai tanka mata ba ya mara mata baya har zuwa motar ya buɗe mata ta shiga sallama suka sake yi kafin direba din ya ja motar su wuce sosai gidan ya bazu da kamshin girki wanda ya gauraye da kuma kamshin turaren wutan da ya gauraye illahirin gidan gabaki daya sosai duk suka yi biyu wurin shirin karɓar bakin umma kam ta ma kasa zaune ne ta kasa tsaye ta ma kuma sa ina ne za ta sanya kanta wai yau ita ce za ta aurar da yarta zuwa wata masarautar masarautar ma ba ɗaya daga cikin ta Najeriya ba sosai zuciyarta take cike da farin ciki da kuma ba za ta iya kwatantawa ba ba ma ita kaɗai ba dukkanin su mutanen cikin gidan sosai suka kammala komai da shirin su tun kafin kuma su ƙarasowar bakin mijin mami ko mahaifinsa anti Khadija shine wanda zai tsaya wa Dina a matsayin uba don haka shi ma tun ɗazin ya iso da abokanansa na amana na kusa da shi suna jiran isowar bakin Dina ko sosai ta sha dark blue din lafayan ta mai tsada bata yi wani kwalliya sosai ba amma kuma kyawun da ta yi ba a cewa komai sosai take jin zuciyar ta ta kasa samun sukuni wai yau ita ce za a zo tambayar aurenta daga wata ƙasar? she can't believe it sa'an ta Khadija ne ke ta kwantar mata da hankali tun daga tun daga kwaltar ma mashigar unguwar tsala-tsalan bakaken motoci wanda akalla za su kai ashirin da biyar ko fiye ma da haka ne suke ta kunno kai cikin layin gidan su dina din inda motar jafar ce a gaba wanda dai da alamu shine ake musu shine ke yi musu jagora mutane ne suka tsaya kallon motoci suna kuma mamakin wani mai ragamar mulkin ne wannan haka ba su tashi shiga mamaki ba ma sai da suka ga an wangale gate ɗin gidan su jafar ɗin wasu daga cikin motocin sun kutsa kai ciki ga kuma securities kaca-kaca a everywhere kamar wanda ruwansu ake yi kowane rike da bindiga a hannunsa sun sha bukaken shed anta khadija da amira da ke leke da ta ɗakin kadina ne suka buga wani irin tsalle cike da kuma murna suna tafawa ke wallahi har da sarki da gwamnan garin nan kut dina ba karamin goshi kika yi ba inna lillahi faɗan amira cike da tsantsan murna da take ciki ke da allah ki sassauta muryar ki kalan ki sa su ji mu ma mu shiga uku yanda suke tare da sojoji din nan fadan anti Khadija tana sake lika kanta sun shigo sun shigo ku tashi mu fita mana ta faɗa tana ɗaukar galanta Amira da ke leƙe har yanzu ne ta ce ke ni wallahi na ma kasa ganin fuskar baban Ziyad waɗannan masu bindigogi sun tare shi shegu masu katin kanu shegu masu katin katin kai Khadija dai Dina dai shiru ta tana kuma kallon su jikinta na sake yin sanyi sosai hannunta ma da ƙar take iya ɗaga shi murar grandma ta ci a falo su hakan ya sanya ta waro idanunta tana faɗa har da grandma aka zo sa'an ta ji da basu ma tsaya bata amsa ba suka yi hanyar waje da gudun su har suna kuma tunkuɗe juna wurin fita dariya suka ba wa dina ɗin don haka murmusawa ta don kuwa yadda take jin ta ɗin nan ba ta tunanin za ta iya buɗar haƙoranta ta yi dariya masha Allah masha Allah ina ji kartawa take ne dukkaninku na ganku amma ita da ya kamata na fara ɗauka daura idanuna akan ta banganta ba tana cikin ɗaki ki zo na kai ki cewar amira cike da zumuɗin ganin balarabiyar tsohuwa a gabanta sai kallon giramma din take yi Giramma da sauri ta mara mata baya tana faɗin me kuma kike jira yan nan maza mu je ki raka tun kafin su so amira ta ta fara doka kiran dina dina jimuyar grandma ya sanya ta saurin jan jikinta tana rufe fuskanta shigo wasu ɗakin grandma ɗin da fuska ta falfarin ciki ta ƙaraso kan dina ɗin tana faɗin masha Allah da ke ƴar nan da ke ƴar nan tawa tun kafin na ga fuskar ki na san ba bala na san bala'in kyau kika yi ta faɗa tana kuma zama kusa da ita tare da rungumuta lafiyawa dina ta jikin grandma ɗin tana jin wani irin sanyi a cikin zuciyarta to dai ni fa ba boy bace ba balle a yi min rowar fuskar buɗe kyakkyawar fuskar taki na gani mana yar nan tawa dagowa dina din ta yi daga jikin nata tana sake jan mayafin nata to ai shi kenan ina ga dai so take yi na bude da kaina na gani cewar grandma din tana tashi tsaye tare da sanya hannunta ta yaya rufin kan dina din kofin fuskar ta ta yi cike da farin ciki tare da kuma bata kiss a gushi da kuma kuncinta ta ce masha Allah what a beautiful angel you are hakika boy dina ba karamin zabe ya iya ba Allah ya yi wa rayuwarki albarka yar nan murmushi dina ce tana sayar da kanta kasa cike da kuma kunyar grandma din kallon su umma grandma din ta ce ku yi hakuri ku dan bar mu da jikar nan akwai abubuwan da nake so mu dan tattauna da ita ne cikin sakin fuska mami ta ce ai ba komai ku wuce mu je ta faɗa tana riko amira da tun ɗazu ta kasa rufe bakinta suka fice daga cikin ɗakin gab da magariba suka gama abin da ya kawo su inda mai martaba din ya nemi gunin ganin surukar tasa kan dina a ƙasa umma na rike da ita suka shigo cikin falon bakin bakin da ke cike dab da manyan mutanen cikin garin Sokoto din ciki kuwa Arda sarki da gwamnan wannan garin a gaban Sadina ta durkushe tare da gaida sa, cike da girmama murmushi mai martaba yana kallanta a hankali ya furta masha Allah she will surely make a great and beautiful queen ya karshe cikin dariyar manyanta sannan kuma mutane na taya shi murmushin farin ciki umma ta saki tana sadda kai ƙasa kyauta mai tsokan gaske mai martaba ya yi mata after all abubuwan da suka taho da shi ma ba ma shi kadai ba hatta mutanen da suka zo tare da shi sai da suka yi wa dina kyauta a ce wasu tun da ya ce ita bai kamata ma iyayenta su kashe kuɗi gurin yi mata duk wani kayan aiki da kuma abubuwan da za a kashe a gurin auren ba ni kuwa dai na ce saboda dai kun ga mai martaba ne yasa kuke son nuna gwanin ku idan yana da wasu 'ya'yan ku yi shishigin faɗa haɗa su da naku saboda kun random girl kamar dina za ta yi aure gidan sarautar wata ƙasar ina ga ina ga kuma 'ya'yanku koya dai yake a yan yana nan gaskiya umma har da hawayen farin cikin ta yi godiya kuwa ta yi musu shi ya fi cikin maliyan ta rasa ma inda za ta tsinduma kanta tsabar farin ciki Ba ta taɓa tunanin za ta yi witnessing irin wannan rana na rayuwarta ba sai yau gashi haihuwar dina is big a blessing ba wai ita kadai ba ma ga dukkanin family ɗinsu dina ma kuka take a hankali albarka duk suka sanya mata kafin su fara shirin tafiya